sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sadama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. maimakon shirin ya mayar da hankali ne kan cutar cizon mahaukacin kare ko kuma rabis a turanci baya da bincike ya nuna cewar cutar na ci gaba da karuwa a sassan najeriya duk da cewa babu cikakkun alkalman waɗanda cutar ta shafa saboda karancin kawo rahoton cutar ga mahukunta sai dai wasu alkalman hukumar dakile yaduwar cutuka ta najeriya ncdc sun nuna cewa daga shekarar 2017 zuwa 2022 akwai akalla mutane 998 da kuma karnuka 273 waɗanda suka harbi da cutar ta rabis ko kuma cizon mahaukacin kare. Masana kiwon lafiyar dabbobi irin su Dr. Abdullahi Abubakar Gaya ya ce ko shakka babu akwai karuwar masu harbuwa da wannan cuta ta haukan kare lura da yadda a yanzu ta yawaita hatta a jikin dabbobin gida nau'in su mage, shanu da kuma dawaki wanda ya ce baya rasa nasaba da rashin rigakafi. kare haukan kare kamar yadda aka sani abu ne da yake dama can akwai shi amma dai yanzu ya fi yawaita sosai saboda barazanar da yake shine ya ma fara barin karnuka da magen har ya fara shafar dabbobin mu na gida irin su doki saniya akuya da tinkiyoyi haka so duba da wannan shi yasa eh, wannan yana barazana da rayuwar al'umma kenan saboda har ya fara taba dabbobin da mutane suke mu'amala da su a gida suke ci rashin rigakafi da ba a yi wa karnuka rigakafi akan wannan ciwo so in kare ya kamu kaga ai misali kamar a gidan gona mutane za su kai dabbobinsu za su kawo kare da yake gadin gidan gonar ko kuma a gida za ka ga mutum ya ajiye kare a matsayin mai gadi ko kuma ma wanda yake so haka wanda ake kira pet haka ko maguna haka musamman yanzu lokacin sanyi haka da suke fita yawan barbara da sauransu to a garin haka baka san sanda dabba ka za ta je wannan mai ciwon ya cije ta ba ta kawo gida so in kana da kare kana dabbobi a gida kaga da ciwon ya bayyana a jikinsu zai dabbobin ka na gida wanda in ba a yi wasa ba ma kaga zai cije mutane su ma wanda za su su kasance sun ɗauki wannan ciwo. Daidai lokacin da masana ke ci gaba da gargaɗi kan matakin yaƙi da wannan cuta, Alhaji Abdullahi Muhammad sakataren lafiya na masarautar Rano ya ce tun farko an yi sakaci da salon da ake amfani da shi wajen yaƙar cutar kuma hakan ne ya haddasa ta'azzarar ta. To abu dama da muka zo muka gani abin da muka nuna musu akan cewa wato dukkanin laifuffukan nan da ake faɗa na ita rabis wato cutar mahaukacin kare aiki aka bari tun baya domin a baya da duk shekara gwamnati tana zuwa tana yi wa su kannukan rigakafi duk karen da aka yi wa rigakafi za a bashi wani karfe kamar license tag alama akan cewa an masa wannan rigakafi wanda kuma ba a yi ba to tabbas wannan karen za a kama shi a kashe shi akwai allurar da su malaman dabbobi suke yi don wannan kare a kashe shi kai ilantar da mutane kuma cizon kare dama abin da aka dauke shi police case to yanzu na yan sanda abu na yan sanda wannan an yi shi ne don saboda wato a takaita yawan aikuwar abubuwan haka to amma yanzu da yake ba a yin haka duk da dai sun ce suna yi kaman amma ba kaman da ni kiran da nake da shi shine wato dukkanin wato sarakunan dawa na kowace karamar hukuma a kira musu a waya musu da kai a nuna musu akan cewa lalle lalle su tabbatar duk wani mai kare ya kawo karansa an masa rigakafi. Jihar Kano na tsawon jihohin Najeriya da ke ganin ta'azzarar cutar ta cizon mahaukacin kare wannan ya ja hankalin mahukunta wajen shirya taron masu ruwa da tsaki da nufin wayar da kai game da hanyoyin yaduwar cutar a wani yunkuri na dakile ta wasu da suka halarci taron sun tattauna da wakilin mu abubakar abdulkadir dan gambo yaro ne ya tafi kiwo ya dawo ya samu kare a cikin ɗakinsa to maimakon ya dan taba shi sai ya jefa igiya cikin ɗakin to da ya jefa igiya cikin ɗakin shine sai ya zarge karen to maimakon karen idan ya zo zai tafi ya tafi to kare bai tafi ba kawai sai ya zo yayyo kansa kawai ya kama shi ya cije shi daga ƙarshe dai yaron nan da dama kare mahaukaci idan ya ciji mutum duk inda ya kwana kwana arba'in ciwon ta san masa yake yi a takaice dai yaron nan ya rasu dama idan kare ya ciji mutum mu can dai a ƙauye sai a ce a kai shi a biyu zaria to shine karen nan dai ran da yaron nan ya kwana arba'in ran nan karen nan ran ya rasu kuma karen nan fa ba a kama shi ba haka karen ya tafi ba kashe shi ba san inda yake ba san inda yake ba farko suna na Usaini Lukman da karaman kuma garin Malam ina da masaniya akan gaskiya wannan cutar kare illa ce domin ta faru a kaina na gani ya faru kare ya haukaci wani ya zo ya ci zaman karen gidana to shine a takaice dai zuci zaman shanu a guda hudu a cikin guda hudun na wanda ya ci zabawa ce ta tsallake kwaɗe ci ita ma da taimakon Allah subhanahu wataala da taimakon hukumar lafiya su ne na bi hanya na zo suka je har gida na suka yi mata allura inda Allah ta shauran shanu uku ya kashe su ba su wannan shi ne aka dama a ran da icizon dama a garin ma kashe shi shi ne ma ici je shiga shanu icizo saboda shi ya taho ai ba ratsiya komai Dr. Idris Ibrahim Kyauta shine babban jami'in kiwon lafiyar dabbobi na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kuma guda cikin waɗanda suka shirya taron a ƙoƙarin daƙile cutukan da suka shafi dabbobi ya kuma yi mana ƙarin haske game da muhimmancin wayar da kai kan cutukan da dabbobi musamman waɗanda ka iya harbar jama'a. Abin da yasa aka shirya wannan taro a matsaloli ake samu na cututtuka da ake da ake samu suke karuwa cututtukan da mutane sukan ɗauka daga cikin dabbobi ko kuma dabbobi su ɗauka daga jikin mutane cutukan da aka shirya za a yi magana a kansa a nan wajen shine akwai cuta haukakkare wadda aka gabatar da ita yanzu akwai cuta amma um, ta tarin tarin fuka ake cewa TB tuberculosis akwai anthrax da ta samu bullo a cikin Najeriya yasa kuma aka shirya wannan taron shine mahauta fulani da suke alaka da dabbobi da wayannan masu mahauta mahauta uh, mafarauta da fulani da kuma sauran mutanen gari saboda a wayan musu da kansu nusantar da su su fahimci wayannan cututtukan kuma su ba da gudunmawa wajen wannan aikin da muke na daƙile wannan cutar da kuma taimaka mana na kawo rahoto duk inda aka samu ɓullawo ɗaya daga cikin wannan cututtuka a sanar da mu gwamnati a shirye take ɗauki matakin daƙile wannan cutuka insha Allah. Ko wani adadi ne da kuka samu na masu wannan cutar a Kano yanzu? Kaga kamar yanzu dai magana da aka fara gabatarwa ita ce rabies. A halin da ake ciki a wannan shekarar ba mu taɓa samun yawaitar wannan cutar ba kamar irin wannan shekarar mutane sun fito dabbobin su sun yi asaran dabbobi da kuma mutane wadda kare cije su mahaukacin kare cije suka rasa rayukansu da yawa to ko yaya masu ta'ammali da dabbobi musamman karnuka suka kalli wannan yunkuri na yaki da cutukan da karnukan kan yada lukman alhaji wada shine shugaban mafarauta na yankin kumbotsu da kewayen birnin kano ya ce ko shakka babu za su daura ɗamarar yaki da cutukan ta hanyar wayar da kan yan uwansu masu ta'ammali da dabbobi to gaskiyan magana wannan taron yana da mahimmanci ga duk wani wanda yake farauta ko mai santa ko mai san ma dan adam ba ma iya farauta kawai ba kuma kamar ita likitocin nan suke ta kira mu wannan taron da aka yi da mu mu ma za mu tafi ƙauyukan mu yi da mutane wannan likitoci ni sai dai in gaya wa wani duk shekarar duniya suna zuwa fan shekara ana tara mafarauta ana yi kowane kare allura ba a karɓa ko naira ashirin ta wani kuma ana ba kowane mai kare satifiket dan ya zama kariya gare shi shi ga dabbarsa kuma wannan satifiket din muna samun sauki wannan kokari ne ciji mutum in ka je wajen yan sanda za su ce ma me shaidarka ta kulawa da jami'an lafiya da suka yi idan ka je ka dauko wannan littafin za ka samu sauki mai yawa don haka muna kira ga mafarauta na birni da na ƙauye wannan haɗin kansu shigo shi wanne bai shigo ba ya cuci kansa kai ya gamma a ciki mu dama da mu tana harka ce ta ilimi ta lafiya di ita ake kira mu dama da mu to kaga in mutum yana ƙauye yana shi bai dabahi haɗa maganin sa zai na gargajiya za mu bashi haɗa abin sa amma mu dai wannan layin da likitoci suka ɗora jama'a muna nan a kansa to madalla sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin haka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu abubakar abdulkadir dan gambo sunana azuma bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya